ki guji wannan kawar ba kawar arziki ba ce kamar yadda na gaya miki saboda haka duk wa'innan matakan matakan da na jero muku akan kawaye in kin lura ki tana da wasu ɗabi'a wanda ya kwatankwacin irin wa'innan abubuwan da na yi muku bayani a kansu to ya kamata ku nisance su gaskiya ba kawayen arziki ne dan daga nan daga nan da kaɗan kaɗan abubuwan ke canzawa da kaɗan kaɗan abubuwan ke canzawa don haka nan ka ga babban mace ta je tana neman ƙananan yara ko ta sa a rika mata ordering ƙananan yara kawai ta bata musu rayuwarsu wasu ma ba su taɓa yin aure ba to dimo aka fara wannan harkar da su ba sa wani tunanin wai su je su yi aure ko su nemi namiji wai don ya gamsar da su a'a su fa burin su kawai wannan mace, saboda wannan macen suka sani kun ga rayuwa ta lalace rayuwa ta ɓaci don Allah don annabi mata masu irin wannan ɗabi'a ku gyara wancan bidiyon da na yi na ga an kakkalla kuma wasu sun yi korafi sun yi bayani waye waye wasu sun ji daɗin su, wasu ba su ji daɗin shi ba to dama haka abun yake in dai mutum bai ji daɗin shi ba na san in baya cikin harkar yana tare da masu harkar in baya tare da masu harkar to yana sha'awar ya shiga saboda wannan abun da na faɗa dole idan dai mutum mai cikakken hankali ne ya san wannan ba karamin banna bane ba karamin taɓewa ce ta zo mana a wannan zamani saboda haka a kiyaye a kiyaye a kiyaye ni dai na faɗa wasu za su ji haushi na wasu kuma za su ji daɗi na to duk wanda suka ji haushi na na san to ɗaya cikin ɗayan biyu ko suna so su shiga ko suna ciki ko ko suna tare da mai shi kuma sannan duk kawar da kuka ji ana raɗe raɗin cewa tana yin lesbian ko da ke baki sani ba ko da bata nuna miki alama ba amma a gari ko za ki ji ana gulma ana ai wacce kaza wacce to ki guje ta domin ke ma da ke tare da ita ke ma irin zargin za a miki saboda an ce abokin barawo barawo ne duk kuma kawar da kika san cewa tana tare da masu yi amma ke kin san ita ba ta yi to ita ma wannan ki guje ta saboda a hankali a hankali za ta fada cikin abu saboda yadda ta ga suna yi ko suna yi da ko ana wasu firarraki to a hankali a hankali ba za su iya rinjaya ta kuma yadda na gaya muku duk yadda suke son ka suke son mutum to duk